واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله na muni Allah godiya da ya ƙara tara ma wannan majalisi da muke karanta riyadu salihin min kalamin sayyidul mursalin sallallahu alaihi wa sallam na babban malami al-imam an Allah ya marhama yau muna darasi na 166 a wannan rana ta 30 ga watan zulqaida shekara ta 1447 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina ranar ta yi daidai da 17 ga watan biyar shekara ta 2026 shekara wato miladiya mun kammala باب ما لم يرى باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالتهم وإظهار مرتبتهم نعم تعيش عبادي نباب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة آه. kafin watakila in ci gaba insha Allah sati mai zuwa da wannan sati ya kamata mu amma dai sati mai zuwa muna da muhabara da lecture insha Allah wanda associate professor Najib Awwal ni zai gabatar mana insha Allah wannan masallaci mai albarka ma lecture wanda takinta za a gani insha Allah a cikin flyers za ta biyo baya abu ne da ya shafi ribatar waɗannan kwanaki da kuma abin da ya kamata mutum ya yi game da layya da ranar arafa da abubuwan da suka shafi haka da darussa da ya kamata mu koya abin karewar wannan shekara ta musulunci kafin sabon sabuwar shekara a musulunci malam ya ce babu ziyararci ahlul khairi babin da yake bayani akan falalar ziyartar mutanen kirki ziyartar mutanen kirki wa mujalasatihim da falalar zama da su wa suhbatihim da falalar abokantakar su ba kai kawo da su wa muhabbatihim da falalar kaunar su wa falabi ziyaratihim da falalar a nemi su ziyarci mutum wa du'a minhum da falalar a nemi yi wa mutum addu'a wa ziyaratil mawadi al da kuma ziyartar wajiji wurare da suke da da daraja a قال ta'ala تعالى وبنجي mai girma da gowa ce, wa iz Musa li hu! wa iz qala ka tunatar da su lokacin da Musa annabi Musa qala yace li hu!" ga wato hadi Musa ga yaron ka kamar muke baɗa a harshen yau zai la abrahu hatta abluga majma'ul bahrain ba zan gushe ba har sai na dangana da majma'ul bahrain mahadar teku guda biyu am aw am bi hukuba ko ko in tafiya har ya zamanto in karar da shekaru masu yawa kan ila kauli ya zuwa faɗin Allah subhanahu wata'ala qala lahu Musa bayan annabi Musa yace da Khidir hal attabi'uka Cin za ka yadda in bi ka ala an tu'allimani domin ka koyar da ni ma ullimta daga cikin abin da Allah ya koyar da kai rushdan dan samu shiriya suratul kafi wannan malam ya kawo shi ne a bayanin wannan babi zai fara annabi Musa alaihi salam kistar yadda take annabi Musa an tambaye shi a Isra'il ka san wani wanda ya fi ka ilimi yace bar sani ba abu kwa ilimi Allah ya ce a akwai wani shine sai aka ce ya je ya ziyarci wato Khidir da kai tattaunawar malamai a kai shin annabi ne ko ba annabi ba ne to ka je ka ziyarce shi wannan ya fi ka yana da masaniyar da baka da ita saboda haka kaga farko ziyarar malami ko kuma mutumin kirki wanda ya zamanto ya san abin da yake abu na biyu da annabi Musa da Khidir annabi Musa ya fi Khidir daraja saboda nan Musa yana daga cikin ulul azmi kuma annabi ne ba kokonto akan annabtarsa shi kuma wannan akwai kokonton annabi ne ko ba annabi bane Allah ya ce je ka ziyarce shi kaga ziyartar dan mutumin kirki ne Allah ya yarda da shi saboda haka tashi ka je ka ziyarce shi saboda haka za mu fa'idantu da cewa wanda ya fi falala zai ke ziyartar wanda yake haka da haka wanda hadisi zai zo mana kan sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yanda suka ziyarci baraka kuma ayyana sannan a cikin wannan a cikin wannan bayanin cikin wato bayan da ubangiji subhanahu wataala yace yake cewa qala li fatahu qala li fatahu yace wa hadimin sa ko yaron sa yace la abrahu sai yake bashi labari to wannan kenan yana nuna mana musahabatul akhyari saboda shi yusha ibnu yusha wanda shi wanda yake tare da na Musa da annabi ne wanda shi ne shigar da banu Isra'ila kamar yadda malamai suka faɗa ke wannan arba'ina sanatin yatihuna fil ard annab Musa bai gama ba kafin shekara arba'in nan annab Musa Allah ya karbe shi to Yusha shi ya shigar da su wannan garin Ardul Muqaddasa wato Palestine to kaga shi da ya zamanto yana tare da annab Musa babu musahaba ne sun yi wato ya zamanto shine sahibinsa a tafiya shine malam yake bayanin cewa mutum ya kanci mutumin kirki lokacin da zai tafiya to kuma har ma yi mar hidima a ga annabi shi dai yake ce ka da ana laqad laqina min a ga na sakawa mana abincin nan nawa kaga umarni ne ne mar hidima kenan saboda shi annabi Musa yana sama da annabi Yosha saboda haka saboda haka kaga ya hidimta masa ce wanda shine abinda malam yake bayani akan cewa waɗannan to da nan Musa alaihi salam kuma ya je wajen wajen shi Khidir ya wajen Khidir aga ya nemi ya zama ya kasance tare da shi al'attabi'uka girmama shi da ladabta saboda bai ce mar na zo ne ubangiji ya turo ni in zo ka abin nan ba hal attabi'uka wannan tarihi ne a larabci ba umarni ba ne roƙo ne tare da kaskantar da kai hal attabi'uka shin za ka yarda za ka amince in bi ka domin ka koyar da ni wani abu da Allah ya koyar da kai nan Musa bai zai cewa kai ni annabi ne haka kaza kaza kaza bai zo da wannan abun ba sai ya zamanto ya girmama shi dan ya zamanto ya kasance tare da shi mai zamanto ya yadda aka samar sharadi cewa to kakka tambayi ni komai har sai na baka wannan labarin yace na yadda kuma sai kakka yadda kai karambani a kaddi yace ya yadda sannan suka tafi kuma da yayi kuma kai martsawa alam aqul laka innaka alam aqul innaka lan tastati'a ma iya sabra alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya sabra ila to akhizni bima nasitu wallahi mantawa tawani da ba da uzuri da komai annabi Musa yake bawa Hijr alaihi salam da da ya fi shi daraja ya fi shi kima amma dan ya to ya kare akan wani saboda haka zamu ga cewa wannan gaba abinda malam ya faɗa a cikin babun ya zo a cikin wannan abinda ah, ya fista da ta faru tsakanin annabi Musa alaihi salam da Khidir alaihi salam a wannan kissa da zamanto shi yasa malam ya kawo Allah ya marra wa kana ta'ala ubangiji mai girma da buwa ya gaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa cewa wasbir nafsaka ka jure ka jure wato ka jure isbir shine ka jure da kanka manufa ka jurar da kanka ma'allazi ne yad'una rabbahum tare da waɗanda suke kiran ubangijinsu su bil ghadati wal ashiyi safa da yammaci yuriduna wajha suna neman yardar Allah ka jure ka zauna da su wala ta do aina kanun kada ya zamanto fuskar ka dauka ka rinka kallon waɗansu wanda sun fi su zamantowa kyan gani a cikin duniya sun fi su wada sun fi su kima sun fi su waye a zaman duniya kar ka dauke ka zauna tare da su da annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan mutanen waye gaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bidiyon shi ba tare sai mutum ya nemi doguwar amsa ba amma Allah ya ce mar ka jure ka je ka rinka zama da su ka jure ka rinka zama da su to kuma wannan shine hadisin da malam zai kawo mana shi a cikin matsalar jalisi salih wa jalisi su'i a hamilin miski wa nasir kiri malam zai kawo zamantakewa da mutanen kirki zamantakewa da mutanen da ya kamata ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya tasiri akwai wanda kana zuwa kana zama da su sai su kara maka imani yake ji imanin ka ya ƙaru da ka zo ka zauna gaban zaka ji cewa yanayin ka ya canza saboda kusacin su da Allah subhanahu wata'ala wannan kusacin sai zamanto sai maka tasiri kamar da su ma bincike da suka bincike da suka gudanar a wannan zamanin a ce akwai a wato chemical chemistry da yake zamanto yana yawo tsakanin mu shi yasa wani kana ganin su sai ji kana kaunar sa ba tare da ya yi maka komai ba ba tare da ya ba ku me ta kake kaunar sa sani wani kuma kana ganin sa sai ka ji zuciyarka tan firu minu kawai suka ji baka kai me janyo san dalili ba wannan chemical din da yake tuwa yake tafiya a tsakaninmu wani kuma kana zuwa kana ganin sa sai ka ji cewa in kana yin abu ma ba daidai ba ko mutum yana badangarci yana surutu yana sai ka ji kanu su Allah in ya zo ya sai kawai ba ni ban san dalili ba amma gashi wannan wannan mutanen da suke mutanen kirki in ka zo kuma wannan sun zo a hadisi mun karanta a hadisi a can baya hanzala suke cewa idan sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wanda wato abu ne da yake ma a bayyane yace kamar ga aljanna ga wuta muna gani ra'ayal aini muna gani amma muna tashi muna barin wajenka ma'ana me kenan wannan sinadarin ya tafi ya yi nesa da su yake afas nan nisa sai kuma koma koma gaba da a koma abin da gashi da a koma a ci gaba da waɗannan abubuwa to wannan kaga manzala manzala sallallahu alaihi shi ma kansa yana wani lokacin da ya sa abu musal ashari ya musu gadi kar ko bilal kar gwanda ya shigo hadisin abu musal ashari saboda haka din na abubakar ya zo zala yake bar kowa ya shigo sai ka nemi izini ya je yake ga abubakar radiyallahu anhu ya zo zala ya ce mar shigo zala yana nan a yanayin da yake din na umar ya shigo misali shi ma a yanayi ne amma sai na Usman na zuwa sai manzo Allah ya tashi sai gyara zaman sa wani zaka ji cewa kana jin nauyin sa kana jin kunyar sa wata rayuwa namiji ne tana yiwa mace ce duk wannan yakan faru sai ga cewa mutum akwai yanayi da mutum yake samun canza saboda haka ziyartar mutanen kirki wani lokaci ba wai dan ilimi da mutum zai karu da shi bane a'a wannan sinadarin da Allah shi ya sa yana da shi zai zama to ka amfana da shi an fahimci abin da yake nufi to wannan kuma sinadarin kowa yana da daidai gurgudu da Allah subhanahu wata'ala yake bashi ko wanda ka gan shi sai ka ji kawai kana shakkar ba ba tare da ya taɓa zagin ka ba tare da ya ɗaure maka fuskar ba tare kawai sai ka ji ya ne maka in ka gan shi sai ka ji cewa wannan ba ka iya sake ya kai waɗansu abubuwan a gaban shi haka Allah subhanahu wata'ala ya samar kuma wannan Allah sai yana da man man man man ra'ahu bada'atan habahu kamar yadda mai sifar da shi an ce in ka gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fatsam ka gamu da shi ya yi maka kwarje kwarjini ba mutum ne yake saiwa kansa ba fada bane ba masifa bane ba ko wani yana da kwarjini haka Allah ya halice shi yana da kwarjini sai ka cewa kana shakkar yin abu a gaban sa ka zo maka in ka zo za ka ce je kai mar magana ne yalla ba zan yi ba je kai mar magana sai ga ana kai kawo kai ka je ni in je kai ka je ka je ka samu tunkara wanda kuma an je din sai a tarar ba abin da ake jin tsoro bane sabanin waɗannan abubuwan an bayyanta wannan dalilin shi yasa ake zuwa wajen mutane kuma wannan dalilin shi yasa babu yadda za ka haɗa karatu na addini wanda aka yi ba malami ba da wanda aka yi da malami saboda malamin ba wai karatu yake bayarwa ba tare da sinadarin da yake tare da shi yake tasiri zai zamanto ya shi an bayyanta abin da yake ne an bayyanta saboda haka zama da malami ba wai yana nufin kawai karatu shi yasa wato Abdullahi ibn Wahab Abdullahi ibn Wahab Allah ya rahama dalibin Imam Malik wanda yana da ilimi kusan na Imam Malik yana cewa bayan karatu da yi za ka ce ɗaliban Imam Malik na ƙololuwa waɗanda suka zamanto ilimin ya kai dan yana sama da su wanda ya ruwaito da wani alƙasim ko wani abin nan Ibn al da waɗansu su amma cewa yake yi yace abinda na zamanto na yau kaina da ina ma ya zamanto ilimin da na koya wajen Imam Malik ba shi na mai komai da hankali ba kamar in zauna a gaban sai ladabin da zan zamanto in amfana da shi saboda ya fahimci daga baya din wannan sinadarin ko wannan tasirin babu shi bari ya same shi a wajen wani ba sai a wajen Imam Malik an fahimci abin da yake saboda haka mujalasar su aje a ziyarce su aje wajen su abu ne da zai kara maka imani abu ne da ba za ka same shi a karatu da za ka yi ba saboda haka wanda zai je kulla kansa ya karatun sa a intanet ya je waye sai ga babu tasirin karatun saboda ba a gaban malami ya je ya yi ba ko malamin watakila wanda ya zama yana tasiri wani ya sa talaf idan suka zo za su yi karatu a wajen mutum za ga cewa farko sai suke abinda suke lura da shi sallar ta, ya yake kula da sallar a ga wani in Allah yana son mutum da alkhairi farkon abin da za ga ya fara kula da shi sallah ba zai wasa da sallah amma za ga mutum Allah ya bashi karatu din amma sallar yana ne da sallah suka ce farko sallah sannan samtihi manufa nutsuwarsa imam malik idan an zauna wajen karatu a wajensa ba wasa wani zai iya mata tambayan ba daidai ba ya ce ya bada ansa kuma ya ce kai ku dauke shi kusa da shi sake ga wuta shi ba zai karɓi wannan abin da ba ba zai karɓi wannan idan ana karatun hadisin manzo Allah shigar da yake ma daban yake idan ya zo shiga yake shiga ta sosai ta cewa yau hadisi za mu karanta ba ta za mu tattauna ba kaga girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake yi sai zamantu tasirin zai zamantu ya bambanta shi yasa in ka dauka mutanen Basra Imam Malik baya ruwa a wajen saboda shi bai dauke su waɗansu mutane ba amma ya ruwa a wajen Ayyub ibn Abi Tamim as-Sikhtiyani ɗaya daga cikin malaman imam malik ne ayyub ibn abi tamima as-sikhtiyani yace saboda kallon nutsuwarsa da kuma idan ya zo zai ambaci hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yanayin yanda sabuwar mutanen basara suke yau da shine in kana karanta cikin shafa an kawo misali kissarsa idan ya zamanto in ka aka fara maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai sai shi ko kuka ya dauke ta kuka ya har sai kun tashi kun bashi saboda shauƙinsa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Malik wannan abin ya kalla kan cewa wannan tasirin sinadarin zai zamanto ni ma ya na tasirantu da shi sai zamanto yayi riwaya a wajen sabanin wanda wani yana faɗa amma babu wannan ladabin a tare da shi ina ba an gane saboda haka malam bai farka mana da hadisin Anas ibn Malik yace wa Anas radiyallahu anhu qala qala Abu Bakr li Umar رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت inni la abki anni la a'lamu annama indallahi ta'ala khairun li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam walakin abki annahu anna alwahya qad inqata min as-sama fa hiya jadhuma 'ala al-buka wa ja'ala yabkiyan ma'aha rawahu muslim wannan hadisin na Anas ibn Malik Allah ya kare yadda a gare shi qala yace qala Abu Bakr ibn Umar Ibn Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu ya ce wa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ba da wafatin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah ya faku yace in talik bina tashi mu tafi ila ummi aiman mu je mu ziyarci ummu na nazuruha don mu ziyarci ta kama kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazuwa kamar yadda Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake ziyartar ta falamman tahina ilaiha yayin da muka isa zuwa wajenta bakat sai ta fashe da kuka kuma Iman sai ta fashe da kuka faqala laha sai na umar da sai na Umar suka ce da ita ma yubkiki ke ko me zai ke saki kuka me yasa ki kuka amma ta na, annama inda Allah ya khairu li rasulillahi ke baki baki san cewa abin da yake wajen Allah wannan yafi ga manzon a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba faqalat take cewa in ni la'abki, ba wai kuka nake anni la a'lamu anna ma inda Allah khairul li rasulillah sallallahu alaihi wasallam akan cewa wai ban san abinda manzon Allah zai tarar a wajen Allah ya fi abinda da yana zaune a duniya zai zai samu na san cewa abinda yake wajen Allah ya fi alkhairi a akan abinda zai samu a nan duniya walakin abki ce kukan da nake annal wahya qad kafa min as-samai cewa wahayi fa an yanke wahayi kenan daga sama fa hayyajat kuma alal buka wato sai ta motsa musu zuciya su ma sai suka fashe da kuka sai suka fashe da kuka fa ja'ala ni ma'a sai zamanto suna kuka tana kuka suna kuka tare radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kare da gare su rawahu muslim imam muslim ne rawaito wannan hadisin akwai fa'idoji da yawa a ciki da farko misali duba sayyidina biyayyar sayyidina Umar da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu in tsalik bina tashi mu tafi bai ce a me za a yi ba me yasa za mu tafi babu tambaya tashi mu tafi sai tashi bi shi saboda ya san falalarsa da girmansa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan yana daga cikin abin da muka karanta baya cewa biyayya ga babba biyayya ga babba baka da wani uzuri baka ba da wani dalili bane zai hana ka ba wai dan fa ba sa samun sabani Wannan san mun karanta hadisi a baya a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce mar kaza ya ce bari ba amma ya san wannan ba zai umarce shi da wani abu sai alkhairi ke in balik bina tashi mu je mu ziyarci ummu aiman baraka ummu aiman kuma sananniya ce idan je wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura wa zaid ita dan ita ma fiyangar manzon Allah ce maulati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana girmama ta bal yanayi mata mu'amala mu'amalar uwa gare shi Haka manzan Allah sai ya wasallam kaga ta da matsayin da a wajen manzon Allah ba kaɗan bane tana da girma da matsayi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abu na biyu da zamu fahimta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa da daraja da Allah subhanahu wataala ya bashi shi yake tashi ya je ya ziyarce ta a ce ai to ni ne gaba da ita ni annabi ne kuma ita kuyanga ta ce ni na yan tata kuma duk alfarma dai ni ne mata ita ba ta zo wani sai dai in je A'a. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ziyartar ta shi yasa sayyidina Abubakar yake cewa tashi mu je mu ziyarce ta irin yanda manzon Allah yake ziyartar ta wani ba sau ɗaya yake yi ba yana ziyartar ta shi nan mutum wanda ya zamanto wanda ya fi daraja zai iya ziyartar wanda yake ƙasa da shi a daraja saboda matsayinsa abu na uku misali mu duba sai na abubakar radiyallahu anhu me yasa yace tashi mu ziyarce ta sai aka ce ziyartar wanda abokin saboda manzala sai na abubakar ai sahibin manzan Allah ne ko yawa ko abinda sahibin ka yake aiwatarwa yake ziyarta bayan baya nan ka ci gaba da wannan ziyarar rike abokantaka ne da kuma rike amanar abokantaka an fahimta yawa saboda haka manzan sai na abubakar ya koya mana wannan tashi mu ziyarce ta sai faɗa mar dalili kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya zuruha Mai dalili ba to mun ziyarce ta bane saboda mutum ne wato tana da falala da daraja a'a saboda manzon Allah kamar yanda yake ziyartar ta mu ma mu kwatanta irin abin da yake riko da alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan yana daga cikin darasi da zamu koya kana da wani wanda ya zamanto kuna aikata alkhairi tare baya nan ka ci gaba domin idan ka ci gaba da wannan alkhairin duk lokacin da ka je za ku tuna da shi idan kun tuna da shi Allah zai ba shi wannan ladan saboda haka ka rike abokantakar da kuke an bayyanta saboda haka in um, baraka ummu aiman an je wajenta ita kuma sai ta fashe da kuka ta yi kuka ta yi kuka kuma wannan za a ga cewa da yawa daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun tuna wani yanayi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke samun kansu za a ga cewa suna kuka za su yi kuka akan yanayin da suka ramanto sun samu kansu cewa yau manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kenan kuka bayan wani lokaci mai tsayi bayan wafatin wani mutumin kirki mutum ya ji cewa wannan ya motsa mar kuka ba laifi ba ne wannan a cikin addini bal habbai tun da sun yi ashe nan, mutum zai iya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a yanayi da ba ko da misali ba irin wannan ba a lokacin da ya roki Allah ya ziyarci mahaifiyarsa ubangiji subhanahu wata'ala a ya nemi mata gafara manzo Allah ubangiji bai bashi izini ba sai ce yana son ya ziyarce ta ubangiji ya bashi izini sahabbai lokacin da suka cewa ba bashi izinin ba sun yi manzo Allah ya kuka wanda duk sahabbai sai da suka yi kuka suka yi ta kuka akan wannan abu saboda haka alkhairi ne mutum ya zama ya tuna wani abu ya abu ya kuka wannan ba sabo bane ba sabo ne ba za a ce me yasa ba kai haka bayan ka na lokaci ya riga ya koya ya mutuwa an san kaza da ka'a sai suka tambaye ta me yasa za ta yi kuka bayan ta san cewa Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al akhiratu khairul laka ha mutum ya samu abin da ya fi alkhairi sai ka ce me sa ya samu wannan alkhairin kaga zai zama to babu me kenan babun kamar bakin ciki da kuma kana yi mar baka ma taya shi murnar abin da ya samu ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ya koma ga ubangijinsa wannan ya fi masa tunda Allah ya gaya masa cewa lahira ta fi maka duniya abi maka duniya to saboda haka ka gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga ubangijin sai kai murna alhamdulillah manzon Allah darajar da ya samu ya koma ga ubangijin to shi yasa suka yi mamaki ke me yasa baki kuka bayan ke kin tabbatar kin sani ke ba wanda bai a ce baki sani ba ce saboda su suna daga cikin farkon musulunta zaid ibn habib zaid ibn Haritha ba yana daga cikin farko farko wanda suka musulunta a cikin bayi ba tun su ne al-awwaluna matarsa ce kuma wannan ta an san ta san komai da ita aka saukar da Qur'ani har aka dire ta sani ha ke baki san wala al akhirah khairul lak min al-ula ba Allah ya ga na tace na sani amma ba wannan nake kuka ba ina kukan cewa yau wahayi ya yanke to me kuma wahayi ya yanke ya zamanto mutum ya kuka abin da ya sa wahayi idan ya zamanto wanda ya rayu da wahayi yau ya yanke kamar kai ne kana da damar za ka iya ɗaukan waya ka buga wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yau ya dauka ya ansa ku gaisa da shi yau ya zamanto wannan wayar babu ita an yanke baka da access to line sa amma ita abin da yake ne zaka damu ko baka da ba to waye wato sila ne tsakaninka da ubangiji babu tafinta za a saukar wani lokaci kana zaune za a gashi nan kana kallo Allah na saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin manufa ubangiji yanzu ba ka da damar da direct connection da shi amma inda sai da wasu ba masu ko karanta alkurani ko abin amma da direct ya zamanto wahayin ya zo kana nan babu shi yanzu saboda kun sun sun fahimci girman wannan sun san girman wannan abu yayin da ya zamanto abu ne yake samun ka ɗauka za ka yi ba wani bane zai isar maka gaba ɗaya daga ubangiji sai wanda ya karɓa daga ubangiji kana wajen za a faɗa kuma a ce maka gashi ka ga yanayin manzan Allah su alaihi da ya shiga a wata ran ko daga cikin sahabbai wani lokaci ana saukar da wahayi yace ɓangaren ɓangaren cinyar manzan Allah sallallahu tana tare da shi sai da ya ji kamar kafar za ta karye saboda nauyin wahayi yana zaune manufa ya ga wahayi wannan sinadarin da zai zamanto ya sauko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole gashi nan ya haɗu jikinsa ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zamanto tasirinsa ba ɗaya bane da tasirin kai kaji nana Aisha radiyallahu anha tana cikin mayafin tare da manzon Allah sai ai mar wahayi wannan sinadarin babu shi yana wajen ummu ummu Aiman baraka ummu Aiman sai a saukar mar da wahayi wannan abun babu shi sai dai wasu da ka ɗauka wani ubangidanka ne da kawai da an kaga dama kawai a shiga sai to kawai sai ta daga yanzu duk abin da zai bayar ba da sakon ga gadi zai iso mar shi zuciyar ka sai da lami lafiya ba komai yayin da dai sakon zai ishe shi mai gadin ya isa ba darajar ɗaya take ba an bayyanta saboda haka wannan wannan gaba ɗaya wato silar harkar da ta hada ta katsi yanzu network din ya katse to shine abin da ya sa ta kuka su ma sai suka tuna lalle wannan network din ya katse lalle wannan abin ai kuka ne sai zaman to sun kuka a kansa an fahimci dalilin kukan nasu wannan ziyartar ta kenan sun je sun ziyarce ta kuma sun zo wannan kenan yana nuna ya halatta mutum ya to ya ziyarci mace wanda ta zamanto kawai shekarunta ya kai kan cewa ba mata tunanin namiji a je a ziyarci ta saboda ba muharramanta ba ne an bayyanta idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muharramanta ne su waɗannan ai ba muharramanta ne wanda suka je suka same ta suka kadaita da ita sannan kuma ta yi musu wani aka yi wannan abin ya halatta ya halatta ma ta zamanto a za a iya sha'awarta ko zai zamanto shaidan zai iya shiga ciki wannan mutum ba zai kadaita da ita ba zai kadaita da ita sai na kuma idan ya zamanto namiji ne kaga wannan min babi aula mutum ya zamanto ji an fahimta an fahimta wannan wannan hadisin ke saboda haka hadisin abubuwa da yawa daga ciki hadisi na biyu malayin Allah ya marhama yake an abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsada Allah ta'ala ala madrajatihi malaka. falamma ata alaihi qala ayna turid قال أريد أخذ لي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه قال لا غير أني أحببته في الله قال فإني رسول الله إليك لأن الله قد أحبك كما أحببته فيه رواه مسلم يقال أرصده لكذا إذا وكله بحفظه والمدرجة بفتح الميم مد والراء مجرى الطريق ومعنى تربها وتقوم بها وتسعى في صلاحها على الله يمر رحمه يجي عن أبي هريرة عن كبر أبو هريرة عن النبي صلى الله رضي الله عنه الله يكاري الدعاء قريشي أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجي أن رجلا شاء ولمتن zara akan lahu ya ziyarci ya tafi ziyartar wani dan uwansa fi qaryatin a wani gari ukhra ba garin da shi banda zai je ziyarar yake fa arsadallahu ta'ala ala madrajati sai Allah ya wakilta wani a malakan sai alama madrajati malakan sai Allah ya wakilta wani mala'ika akan hanyar tafiyarsa ya kula da shi ya kula da shi falamma ata alaihi yayin da yake ta tafiya sai gashi kwatsam ya ci karo da wannan mala'ikan qala aina turidu sai mala'ikan yace da shi ina za ka ne ina kake nufin tafiya qala eh wannan mutumin yace uridu akhan li fi hadhihi alqarya ina nufin je in ziyarci wani ɗan uwana ne a cikin waccan alƙarya qala yaji da shi hallaka alaihi min ni'matin tarubbuha alayhi shin akwai wani alfarma ne da kake dake tsakaninku wanda kake kokarin gyara wannan kar abin ya salance ko ya subuce da gare ka qala la yace babu wata alfarma ko wani abu da nake burin je in samu ko nake jin tsoron lalacewar rayar anni ahbabtu fillah kawai dai abin da yake tsakaninmu shine ina ƙaunarsa saboda Allah Fala, sai wannan mala'ika yace fa inni rasulullahi ilaika to ka sani cewa ni jakadan Allah ne zuwa gare ka bi anna Allah a ahabbaka domin sanar da kai cewa Allah ya ƙaunace ka kama ahbabtahu fi kamar yadda kai ma ka kaunace shi saboda Allah Wa muslim wa muslim ne ruwaito yuqalu ana cewa arsadahu bi kaza manufa arsadahu li ai idza wakkalahu bi hifzi idan an daura masa an wakilta masa cewa ya kula da shi wal madraja abinda ake nufi da madraja da larabci bi fathil mimi kai wa mim din fataha ma ba mu ba war ra'i ra'din kuma kai wa ra'din fataha ba madrija ba madraja yace at-tariq hanya kenan wa ma'ana tarubuha abinda kuma ake nufi da cewa tarubuha taqumu biha wanda kake tsaye kake ta kula da wannan abin wanda kake kai kawo wa tas'a fi sala'iha kake kai kawo wajen gyara wannan kuma a taitun min ribal yarbu a inda kuma a taitun min ribal fala yarbu inda Allah ne ma ta rubu hadin fala yarbu inda Allah wani ba ba zai bunƙasa ba zai haɓaka ba a wajen Allah wannan hadisin na Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu shi ma dai akan wannan babun ziyartar mutanen kirki da kuma abokantaka su wannan manzala sai sunan ce wani mutum yawanci manzala yana ba mu labarin mutane da suka zamanto sun gabace mu wani mutum daga cikin irin wanda suka gabace mu sai je ya nufi ziyartar wani dan uwansa a wani gari wani ma daga wani gari zuwa wani gari ita Allah subhanahu wataala ya turo mala'ika akan hanyar sai kula da shi ya lura da abin da yake ubangiji subhanahu wataala kenan yana da iko da zai turo mala'ika a sifar mutum ya zamanto ya kula da wani ya zamanto ya cece shi kuma nan ba wai kafir bane sai a lokacin da wato lokacin annabawa ko lokacin abin nan ubangiji subhanahu wataala na ikon yayi waɗannan abubuwan har yanzu shi yasa da yawa daga cikin mutum yana karanta littattafai da yawa na malaman hadisi da suka rubuta za ga cewa wani lokaci kamar yin mutum mutum yana karanta ibnu ibnu duniya a cikin littafin sa alfaraj ba da shidda wato yayewa bayan kunci sai ga cewa wani an zo an tare shi an yi ya zo ya zauna ya ce dan Allah ku yi hakuri bari ya raka a biyu ya so duk abin da za ku kashe ya raka a biyu ya tashi kawai sai ya juya zai ga wani wani wani haka mutum a farin doki ya zo ya fata-fata da waɗannan ya tarwa sun da daga nan kuma zai neme shi ya rasa daga cewa wannan galiban yawanci Allah ne bai turo wani mala'ika ya zama to ya waɗannan abubuwa. kuma ba lokacin annabi ne sallallahu bayan zamanin annabi ne waɗannan istoshin akwai irin su da yawa da yawa a ciki idan mutum ya duba tarihin magabata ko a tarihin wataƙila a cikin zamani na yanzu ma ba ba ne waɗansu abin ya faru gare su amma ba su san me ya faru sai ga wani abu ya zo ya faru sai ya to ah wannan waye ya zo yi me faru ko wani abin ya zo za a yi yanzu haka kawai wani lokaci gini zai fado mutum zai ga wani ya zo ya tankade ka rasa waye ya zo ya tankade ka ginin kuma ya fado da ya fado da shi kenan ka tafi kuma mutumin baka ne a kan gane wai waye ya tankade ne waye ya yi abin nan na ga dai wani abu ya faru kawai ya faru ya tashi ko mutum yana bacci kawai sai ya zo ya tarar an girgiza shi an yi abin nan tashe shi ko ya tashi ya fita yana tashi yana fita sai wani abu ya faru ko gobara ko wani abu wani lokaci Allah subhanahu wata'ala zai tura wanda yake so mala'ika ko da ka'idar ubangiji subhanahu wata'ala ga bayansa wanda yake son su waliyansa kenan ubangiji subhanahu wata'ala yana turo musu wanda zai zamanto wanda zai kuma ubangiji ya faɗa cikin alkur'ani cewa har ka da za ka yi yana kaunar ka na homo akibatun yadayhi ne ya wani Ya na ku min amrillah ay bi amrillah kana bacci din nan da kai yana waɗansu abubuwan da yawa da waɗansu aka kyale ka ba wannan to Allah sai turo maka mala'ika sai su zo su kare ka sai yasa idan kai addu'a ai kai ma kana addu'ar Allah ya turo maka waɗanda za su kare ko kana ce Allah fa yin bayni da mai khalfi ani bi rashin kai bi kana uktala min tahti me kake nufi a cikin wannan ka fita sallah kana yi kana abilla wa billa wa sallah duk waɗannan me kake kana neman mala'ikun nan ne mala'ikun rahama su zo su yi maka to idan da ba a yi da ba za a ce kai addu'ar ba amma yin yawwa saboda haka dan wani ya zo ya gamu kawai kawai wallahi to inda kawai na kasa gane waye wannan abu wani ma sai su ta ka to Allah ya yake ya san abin da ya faru wani lokaci muka sani kawai abu ya faru abu ya wuce abu ya wuce wannan Allah sai ya turo wannan mala'ikan ya zamanto ya kula da shi ya lura da shi kuma ya ga abin da zai ma ta alayhi yayin da yake tafiya ya tafiya kicibin sai gashi ya ci karo da mala'ika sai mala'ikan ya tambaye shi ina kake son ka tafi ne ina za ka ina za ka tambayar kenan wannan tambayar ma'anar ta guda biyu ina za ka manufa inda za ka ina za ka da ma'anar cewa nisa za ka tafi wannan wajen mala'ikan yi mar wannan tambayar sai ke cewa ina wato zan je wata alƙarya ne ga kuma abin da zai sai ba shi ansar abubuwan guda biyu uridu akhalli fi hadhihi alqarya zan tafi waccan alkaryar to kaga da sai tambaye to me zaka yi a can alkaryar sai eh, zan je sayi da sayarwa ne ko zan je ziyara ne sai ba shi ansar guda biyu to kuma wannan yana daga cikin uslubun waɗanda ya zamanto suna da balaga domin kar ka yi ta maimaita abu ta maimaita abu ba ba abin nan bane sai ka faɗi ansa guda wanda ba za a sake tambayar Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi ina narka bulwa na hamilu ma'an al min al-ma'i in tawaddana bi asista afa na tawaddau bi ma'il bahri za ha halatta mi alwala da ruwan teku yace huwa tahuru ma'uhu alhillu mitatu sai baka ansar guda biyu ai ruwansa mai tsarki ne za ku iya yin alwala to ya lallai to kuma abin abin da ya mutu a ciki ba ya riga ya gaya maka haka tambaya to shi ma wannan sai ya gaya musu wannan wannan uslub ne da za ga cewa haka magana take a da a game yanzu ka ga ita magana ratatatatatatatata wannan shine ilimi shi yasa idan kana karanta adab wato adabin larabci za ga magana ce kit amma sai ga bayanin da ke karkashin wannan magana suna da amma yanzu adab an kashe na larabcin an kashe har na turancin ma an kashe literature ko da literature ne na turanci za ga ce an karanta wani phrase din guda daya wani jumlar guda daya sai ga cewa bayanin da yake ya kunsa din yana da yawa amma yanzu sai to zamani ne na gaggawa sai kai bayani kai ta bayani abinda da za a faɗa maka shi a layi ɗaya in sai ga an gaya maka shi a shafi biyar kan ga tunanin shi ne kuma ilimi wanda ba ilimi ba ne wani da alibu na biya Talib aka ruwaito a wajensa al'ilmu na nuqfa ilimi dugo ne karanta ɗan kaɗan sai ga ai maka bayani ai maka shari'a ai maka shari'a shi kenan ka rike ka san cewa waɗannan abubuwa jahilai su ne suka mai da shi suka da shi sai kawai suke tunanin nan ne ilimin kuma ko a yanzu ka zo ka dau syllabus ko ko syllabus na wanda aka yi da misali na secondary school lokacin da shi shekara talatin arba'in baya ka ɗauko textbooks ne. za a ga ƙit suke ɗan kaɗan amma abin da yake ciki yaran yanzu ba su iya warware shi ba yanzu an warware an warware an warware an warware kuma ilimin ya kasa kamuwa irin wancan ya kasa kamuwa ya kasa kamo wancan saboda me saboda kwakwalwarka ba a barta ta yi tunani ita kuma ka yi da kwakwalwa a barka ta yi tunani yanzu yaran yanzu misali kana primary ka kake rubuta comprehension haka ne ko Allah a lokacin ku haka ne ko lokacin sai Allah bai ga cewa zai tashi zai bayani zai bayani in an ce misali zai tashi bayani za ga cewa zai iya in an ce sifanta wannan masallacin cikin masallacin nan da waye za ka sai rubuta maka shafi amma yaran yanzu a ce su kwanta masallacin nan ba zai iya maka ba an bayyana abin da yake nufi in ba haka wani akai abin ba haka saboda da za da ma za ka yi ka rubuta kila ga yanda yake ga yanda yake kuma za ka akwai adab a ciki zai maka bayanin kujera ne zai maka bayani ne bayanin za ka ga cewa ba kawai ji ta akwai kujera kuma kujerar baka kirin bace kana juya a'a zai maka bayanin yanayin yanda kujerar ya sufanta maka ita teburin in ya zo sufanta maka teburin sai ga kamar teburin ma shi ma wani mutum mutum ne za ga an mu'amalance shi shine yanayin yadda ake ba da labari to babu wannan ya mutu to saboda haka wannan mutumin da ya faɗa sai ce uridu akalli fi hadhihi alqarya ya gama haka malaika ba shi da wata tambaya sai dai tambayar manufa kuma me yasa zaka ziyarce shi wataƙila da zaka je ka ziyarce shi din nan kana da wani abu ne da kake so kar wannan abin ya kalanci saboda yawanci akan ziyarci mutum ne kada ya kwana biyu baka zuwa ya fitar da kai cikin layi ko zai fitar da kai cikin layi akan cin abin da kake samu a wannan shine abin da yawanci ake ziyara dalilinsa shin kana da wannan ne kana jin tsoron in baka ziyarce shi ba wani abu zai faru ko kuma a wani abinka ne a wajensa idan ya zamanto ya ganka wannan abin zai kara baka? an za ka je wajen ai gara mu je wajen sa mu ziyarce shi ke ji daɗi saboda ai ma alhamdulillah za a ƙara wani abu ana son a fahimci wannan abu ni'imatan ta rubuha kana son ni'iman nan ta ƙaru ka ƙara amfana da shi amma yanzu zaka je misali wajen mutum gare gare ya gani bari mu je mu gaisa saboda ai kare ya wanto ya manta da ni san wannan kullum suna wajen sa ni ban je wasu ya manta da ni a gare in je saboda ya san cewa ni na sani waɗannan abubuwa ba wannan bane sai ce a'a ba wani abu kawai ɗan kwana ne zan ziyarce shi wataƙila ƙasa da ni yake shi yake neman wani abu a waje na ba a yi mana wannan bayanin ba saboda haka zai iya zamantowa sama da shi yake zai iya zamantowa ƙasa da shi yake yace amma abu guda ɗaya da na sani shine ina ƙaunarsa saboda Allah ina ƙaunarsa saboda Allah shine mala'ikan sai ba shi amsa cewa ka'ida guda ɗaya da Allah yake mu'amalantar mu da shi aljaza min jinsil amal abin da kai Allah ne kakanta maka irin wannan tunda dan Allah kake son ka to Allah ma zai so ka wannan ka'ida ce in dai mutum yayi dan Allah to Allah zai ma in ya so wani dan Allah Allah zai so shi sai inda bai ka so wani dan Allah ma Allah subhanahu wataala yake son mutum ko da shi wancan bai sani ba wanda duk da ka'idar sunna cewa ya kamata ka gaya masa a ka'idar sunna ke ka gaya masa wannan abu kuma yamma yana daga cikin abubuwan da mu tarbiyyar bahaushe yana daga cikin abu mai nauyi iya gaya mutum kana ce kai kai da na wani zai tunanin to kai fara zargin wani abu kai fara kaza da kaza to amma dai ka'idar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yaji yana kaunar wani ya gaya masa cewa yana kaunar sa saboda Allah saboda Allah wannan saboda idan aka yi shi ma zai ji zuciyarsa ta canza ya ga cewa wane idan Allah ya ke so barin tunanin cewa ya a alakar mu tsakanin da shi da abin nan tsakanin Allah nan da ya haɗa mu ya zama tubo mu rabu akan sa saboda haka wannan kaga yana nuna ziyartar fa'idar ziyartar mutanen kirki ziyartar wani saboda Allah subhanahu wata'ala kuma da fa'idar cewa Allah subhanahu wata'ala zai kaunaci mutum ba wani abu yake bukata ba duniya yake bukata ba wani abu wanda ya ziyarce shi saboda haka saboda haka mutum sai rinka tunawa shi eh, mutum na yake ziyarta waɗanne yake ziyarta kuma wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da muka kashe a wato da 'ya'yanmu haka ne 'ya'yanmu mun kashe wani ba wa ba ta makaranta za su wannan ziyarar ba ƙasa yake da karatun da za ka yi ba saboda zuwan da za ka yi wani lokaci wani ya yi mar addu'a a wani na yawon Allah ya musa albarka Allah ila albarkar ce za ta biyo su gida sai a kasa gane a ce a ah, wani ya yake ne ne wani lokaci ba ma ya zama ba amma 'ya'yansa alhamdulillah ne ke faruwa ne ila addu'ar waɗansu to kuma inda sallah za ta zo za ka ba galiban ba ma 'ya'yanmu zai ziyarci manya ko ko ba da ba haka bane amma da can iyaye da kakanni da yake sun san wannan darajar sai sun ce ku je wajen wani wani wani wani akwai wanda ma ake tunanin ba ku iya ba sai mahaifin naku da shi kansu zai tashi kai ku ku zo mu je akwai wanda da ake zuwa ziyartar su juma'a juma'a ko ba wani ne ni ne nake zaton haka da akwai wanda ake ziyartar su juma'a juma'a za ga ziyarce su in an da daga juma'a sai a je a ziyarce su shike a ah, wannan to Allah ya musu albarka barakallah barakallah shike ne sai a taso wannan barakallah ɗin ta mutane da yawa galiban mutane ƴaƴa da suke na nagartattu addu'a ce ba wai kokarin ka bane waya psychology yan sun gano cewa tasirin iyaye a kan 'ya'yan nasu bai kai tintisin ba saboda da zarar lokacin da yaro ya wuce wannan yan shekarun zaka ce kokari yake saɓa mata ni ba na son zama kamar ba ya cika kaza ya cika kaza ya cika kaza din to amma addu'ar ita ce a ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ce mana du'a du'a'u abi ibrahim addu'ar babana ce annabi ibrahim sai biyu to yanzu baka kai shi wajen wanda za su yi mara addu'ar kai shi wajen wanda ba su yi mara addu'ar ko da haka ya kamata ko da da sallah ne Allah a rinka ziyartar manya din nan da waye in ka zo ka dawo kila wata unguwa can nesa da danginka da waɗansu abubuwan iyayen naka suna can kila akwai ɗaya biyu ƴan uwan wato kannan mahaifi ko waɗansu abubuwan a kai su su yi musu wannan addu'ar ba dan ba da wani abu ba kila kai ka bi su wannan abubuwan ba sai ka kai abu ba amma su yi addu'a wallahi ai ƴaƴan wani duk sallah za su yi za su yi ai Allah ya musu albarka Allah kenan abin da kake bukata Allah zai iya karba saboda ba wani abu kake nema a wajen ba galiban idan ba wani abu kake nema Allah sai karba addu'a an bai shafin da gani kai ma ka tashi kaje ka tashi kaje baka san farin cikin da ka samar ba tun da farin ciki idan ka samar mafi soyuwar ibadar Allah da Allah yake so idkhalu sururi fi qalbi mu'min ko da aka tambaye manzo Allah wani aiki ne fi sai ga cewa irin wannan ba malami ya kila ba wanda yake zuwa wajensa a ya taɓa karantar da kai ko a primary ne a ko a secondary ne a ko ka san shi yanzu kuma da kila ubangiji subhanahu wataala ka'idar ka ba ma san da ba wanda zai je masa idan ka ziyarce shi da sallah ya ji daɗi kuma yake kintaci ba lokacin abinci ba eh idan ka tabbatar ba shi da shi sai ka kintaci wannan lokacin ba lokacin abinci ba in ka ga zai tashi zai damu sai ka kokarin ka ci ai dama malam sauri muke yanar sai su tashi wadda kar ka samar wani amma ya ji daɗin cewa an ziyarce shi na cikin waɗansu yan uwa da suke ba mu fito su ba lokacin ɗaya daga cikin malaman mu shaka ne da abubuwa da rayuwa misali yadda yanda ake cika da waɗansu abubuwan sai zamanto wannan dalili na duniya yanda ka'idar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa amin shi ne min awal dunya tafa illa wa ba'a zamanto sai ga cewa za su tashi je masa irin da sallah ko da wani abu murna da yake yi wannan kuma za ta gane muryar idan ya haɗu da su a wajen tarurruka ya haife su amma za a ga cewa yadda yake mu'amalantar su daban saboda yana ganin cewa kowa bai zo ba amma su sun zo ko ba wani abu suke nema ba waɗansu ma ba su yi lokacin da ya yi wannan tashin ma babu su ba ma ba a maganar wannan sai ga cewa addu'ar da zai yi watakila da farin cikin da zai yi haka nan bane ya kamata ya zama mutum ya rinka tuna wannan mutum ya je ziyartar wato mutanen kirki akan wannan hadisi na ƙarshe da za mu karanta anhu daga Abu Huraira qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man aada maridan aw akan akhan lahu fillahi nadahu nadin bi an tibba ɗibta maɓaɓa mumshaka وتبوأت من الجنة منزلا رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ غريب Wannan hadisin daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man hada maridan wanda yaje dubiyar mara lafiya aw zara akhan lahu fillahi ko ya je ziyartar wani dan uwansa fillahi wanda yake ta hanyar Allah suka haɗu na dahu munadin mai kira daga cikin mala'iku sai kira shi bi an tsibta hakika ka tsarkaka wa mamshaka tafiyar ka ta tsarkaka wata bawwa'ata min aljannati manzilan kuma ka samu masauki a cikin aljanna rawahu tirmidhi mutum tirmidhi ne ruwaito wa qala hadithun hasan yace hadisi ne hasan isbadin nusar garib hasan garib ne ce wannan hadisin ingantacce ne wannan sun inganta shi wannan hadisin ba ga ce mana adama rizan wanda ya je dubiyar mara lafiya mara lafiyar naka ne ko ba naka ba ne matukar musulmi ne ka je dubiyarsa ka je duba shi wanda ɗaya daga cikin hakukuwan musulmi ne ya gabata a can baya ka je dubiyar mara lafiya saboda Allah ba wai saboda a ce ban je ba wani tun da ya rashin lafiya ba ma gan shi ba bai kaza ba bai kaza ba kowa ya zo amma ban da shi ba irin wannan ba ka je saboda Allah kana ganin cewa ya kamata wani ka ziyarce shi ko da ba kai komai ba ka je dubiyar mara lafiya saboda ba za ka kasa yi mara addu'a ba ko kuma akan ko wani dan uwanka fillahi ba wai dan uwa na jini ba dan uwa ne wanda Allah ne ya hada ku wani fa musulunci ne ya hada ku da shi kamar wancan wanda ya gabata din kaga cewa zara akan lahu dan uwa ne ba wai na jini ba dan uwa ne na an kawance shi saboda Allah saboda haka sai ka je ka ziyarce shi saboda haka mai kira daga cikin mala'iku mai kira zai ce hakika ka tsarkaka ka tsarkaka wanda ake nufi ka tsarkaka manufa ka samu duk wani abin da zai sa darajar ka ta ɗaukaka inna abubakar radiyallahu anhu ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah ya yi wafati sayyidina Abubakar baya nan ina can sun bayan ya zo daga sun sai aka ce mar ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati ana ma shakka ya wafati bai wafati sai na Umar yana cewa duk wanda yace sai ya ya sai sai manzon Allah ya wafati sai ya sai kan sai na Abubakar ya shige ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude fuskar sai ya tabbatar manzon Allah ya wafati sai ya sumbanci fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsibta hayyan wa mayyitan tsibta hayyan wa mayyitan irin wannan babatan ka tsarkaka haka mala'ika zai ce maka idan ka zamanto ka tsarkaka manufa kenan ka ga babu laifin da zai zamanto tare da kai manufa an wanke ka wa yake tsibta dinnan mala'ika wa yake faɗa Allah ne ce faɗa saboda mala'ika baya faɗar abu sai an ce yi in ba ce mara yayi ba ba zai ba saboda haka aka ce ya tsarkaka wannan da ya zamanto ya je dubiyar mara lafiya saboda Allah wannan da ya je ziyartar ɗan uwansu saboda Allah malaika ya ga takun da kai kuma taku ne mai tsarki inda ka taka ka tafi taku ne mai tsarki sannan kuma a ce kuma ka samu gida a aljanna wani ba ka zama dan aljanna an gafarta maka zunubanka an gafarta maka zunubanka saboda ka ziyarci mutumin kirki a ko ka ziyarci wanda ya kamata a ziyarce shi saboda haka ka samu wannan darajar saboda haka ashe abu ne mai daraja sosai mutum ya koya ya yi ya koya wa 'yan uwansa 'ya'yansa su zamanto suna yi an bayyanta an bayyanta saboda Allah ne fillahi aka ce saboda Allah ba da mutum ya zamanto ya samu Allah ya ba mu ikon ɗabbaka Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora Allah ya ba mu aljanna ba tare da hisabi ba Allah subhanahu wa ta'ala sanya cikin waɗanda za su yi dace da irin waɗannan ayyuka da irin wannan ta goma shi اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وأبناء ومغفرتك وسلامة من كل إثم وغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير الحياة وخير المات وثبتنا وثبت حتى وحقق إيماننا اغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة